Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sura na Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 11 ga watan Maris na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanin labarai. kamfanonin inshorar lafiya a amurka za su rika daukar nauyin gwajin cutar corona shugaban amurka donald trump ya gana da shugabannin majalisar dokokin amurka don duba yadda za a taimaka waɗanda suka yi asara saboda cutar corona sannan a ƙasar kamaru an shiga zaman a garuruwan da kuma ƙauyuka da suke makwabtaka da sashen ingilishi saboda yakin da ake to kanin labarin kina aka ji To cikin shirin za ku ji cewa lauyoyin tsohon sarkin Kano na shirin kalubalantar tsare shi da ake ci gaba da yi. Hukumomin ƙasa su sake shi kuma ya koma wajen iyalinsa kuma mun ba da wannan sanarwa cewa lalle in har zuwa waya gari ba su sake shi ba to za mu gabatar da ƙara gaban kotun eh, tarayya. Wani tsohon mai garkuwa da mutane da ya tuba ya yi kira ga abokan aikinsa masu garkuwa da mutane kamar haka. kiran da nake musu wanda ya yarda ya ji wanda ya san na aiki da shi ya ji kiran da zan mishi shawarin da zan bashi ya kawo kanshi in bai kawo kanshi ba kuma kawo shi wanda na sani haka kuma za ku ji kira da wasu 'yan gurin hijirar katsina da wata kungiyar al'umma suka yi game da halin rashin tsaro a jihar katsina sannan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin na ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Kamfanonin inshorar lafiya a Amurka za su rika daukar nauyin gwajin cutar corona a cewar mataimakin shugaban Amurka Mike Pence a wani taro a fadar White House jiya talata da shugabannin manyan kamfanoni. Dukkanin kamfanonin inshora da suke nan wurin ko ma kafin yau dinnan sun amince su ɗauki nauyin biyan dukkan kuɗin gwajin cutar corona. sannan za su sa batun jinyar corona a dukkan nau'ukan inshorar da suke bayarwa a cewar pence pence ya ce kamfanonin za su kuma biya kudin duba lafiya daga nesa ta na'urori wato a telemedicine care ga majinyata don su samu biyan bukata ba tare da sai sun bar gidajensu sun ga likita ba. shugaban amurka donald trump ya gana da shugabannin 'yan majalisar dokokin amurka da yammacin jiya talata don duba yadda za a rage haraji ma kamfanoni da kuma ɗaiɗaikun mutane da suka yi asarar dukiyoyinsu sanadiyar ɓarkewar cutar corona ganin yadda hannayen jari suka rikito ranar litini a daidai lokacin da ake wani rikici a kasuwar man fetur da kuma matsalar cutar corona trump ya gana da masu wato da masu bashi shawara kan harkokin tattalin arziki ciki har da sakataren baitulmalin amurka steven mnuchin wanda ya gabatar masa da hanyoyi iri daban-daban na magance matsalolin da ke addabar tattalin arzikin kasar ana ganin bangaren kamfanonin zirga-zirga a amurka waɗanda ke samun kuɗin shiga na dala fiye da tiriliyan ɗaya da fiye da rabi ma zai yi matukar galabaita saboda barkewar cutar corona saboda haka ma yana ɗaya daga cikin ɓangarorin da za a tallafa musu a ƙasar kamaru an shiga zaman ɗarɗar a garuruwan da da kuma ƙauyuka masu amfani da harshen faransanci waɗanda ke makwabtaka da sashen masu amfani da ingilishi bayan da 'yan tawaye masu gugurmayar kirkiro ƙasa mai amfani da harshen ingilishi suka ƙetara zuwa cikin yankin masu amfani da faransanci suka kashe sojojin gwamnati baya ga ɗimbin makaman da suka yi gaba da su fararen hula na bayyana cewa ba su ma da tabbas ɗin cewa sojojin gwamnati na iya kare su. Alima Matembompo kenan wata manomiya 'yar shekaru 33 ke kuka yayin da ake jana'izar mijinta a sashen masu amfani da harshen Faransanci a ƙauyen Gulem wanda ke iyaka da masu amfani da harshen Ingilishi. Daga cikin mutanen da suka fito jana'izar mamacin akwai wani mutum ɗan shekaru 47 mai sayar da harawa mai suna John Tata. wanda ya ce tun bayan da aka kai harin aka rufe kasuwar ƙauyen. Most of us that we are doing businesses, all the businesses are grounded. So we really pray for a rapid solution. Akasarin masu sana'o'i sana'o'insu duk sun durƙushe saboda haka muna addu'ar samun mafitar wannan tashin hankalin. anjima jima kaɗan Ibrahim zai dawo da wasu ƙarin labaran. lauyoyin tsohon sarkin kano malam muhammadu sunusi na biyu sun ce bai ba su umarnin su dauki wani mataki ba dangane da tsige shida aka yi daga mukaminsa amma ya ba su umarnin da su kalubalanci tsare shida aka yi abinda suka ce ya take sa na bil adama kamar yadda za ku ji a wannan hira da wakilinmu muhammadu ibrahim kwari ya yi da shugaban ayarin lauyoyin tsohon sarkin abubakar balarab mahmud amma dai ya fara da bayani ne kan abin da ya kira rashin bin ka'ida wajen tsige sarkin sashe na doka da eh, aka ba da sanarwa da ake amfani da shi don cire shi mun duba wannan sashe muna ganin eh, eh, fahimtar matalauyi cewa ba bi ka'idoji da wannan sashe na da ba a dokance muna ganin wannan tuba sarki bai yiwu ba a bisa doka amma hakkin gabatar da wani kalubalanta a kotu wannan yara ta a wuyan sarki kuma yanzu haka da babu wani umarni a rubuce ko ta sanarwa mai ɗau wani mataki akan wannan ba saboda haka babu wani abu da muka shirya yanzu da zami magana ta biyu ta kai shi wani gu ba tare da sansa ba ba tare da yardarsa ba to wannan ya ba mu umarni cewa lallai mu kira hukumomin ƙasa su sake shi kuma ya koma wajen iyalinsa su zauna eh, tare ba tare da wani jinkiri ba kuma mun ba da wannan sanarwa cewa lallai in har zuwa wayewar gari ba sake shi ba to za mu gabatar da kara gaban kotun eh, tarayya. Ba kuwa ganin kamar ɗaukar wannan mataki na zuwa kotu zai ƙara tsawaita al'amarin musamman ganin yadda harkokin tafiyar kotu suke sannan kuma an ce wannan al'amari ne da aka saba gani a tsarin wato sarautar gargajiya idan an tuɓe sarki. Wannan tsarin sarautar gargajiya ba shi da wani tushe a tsarin mulki na ƙasa. abu ne wanda 'yan mulkin mallaka suka kawo shi a zamaninsu amma bisa tsarin mulki na ƙasa na dokokin ƙasa babu wani hujja babu wani hurumi da za a yi wannan kuma akwai shari'a da aka yi a babban kotun najeriya wanda ta kalubalanci gwamnati kuma ta yi suka kan wannan eh, irin wato wani abu da ake yi wato a kes na cire eh, sarkin gwandu eh, almustapha jikolo wanda kotu ta la'anci hukumomin ƙasar nan irin wannan abin da ake wanda shi ma sun da aka cire shi an kai shi kasar nasarawa aka aje shi wanda ya je kotu kuma ko tabbatar cewa wannan abu da aka ba daidai ba ne ba cikin tsarin mulki kuma lallai bai kamata a yi ba saboda haka ba wani dalili za a yi wannan. Shugaban ayarin lauyoyin tsohon sarkin Kano kenan a tattauna wasu da Muhammad Kwari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC inda agun muke cewa karfe ɗaya da minti kusan tara na dare yanzu dai ga Ibrahim ɗauke da sauran labaran duniya. To tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya yi matukar galaba kan Sanatan Vermont Bernie Sanders jiya talata a zaben zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat a wasu jihohi uku zuwa yanzu ciki har da muhimmiyar jihar nan ta Michigan da ke yankin tsakiyar ƙasar. Biden wanda ke takarar zama shugaban ƙasa a karo na uku cikin tsawon shekaru talatin ya daɗa cilawa gaba a takarar zama wanda zai kalubalanci shugaba donald trump na jam'iyyar republican a babban zaben da za a yi a watan nuwamba bayan waɗannan nasarorin da ya yi a michigan mai babban kamfanin kera motoci da kuma missouri da mississippi waɗannan nasarori uku da biden ya yi na iya zama sharar fage ga yiwuwar yin nasara a sauran jihohi uku da suka wato suka kada ƙuri'unsu jiya talata a zaben fitar da ɗan takara na jam'iyyar damakar na baya-bayan nan yunkurin ƙasashen yammacin duniya na dakile ƙungiyoyin ta'addanci a faɗin afirka ya ci tura al'amarin da ke kare yiwuwar wata ƙungiya ko ma ƙungiyoyi masu alaƙa da isis su nemi kafa tasu daular a nahiyar kamar yadda wani nazari na wani babban kwamandan sojojin amurka ya nuna wannan mashahurin gargadi wanda aka gabatar da shi ga 'yan majalisar dokokin amurka jiya talata an gina shi ne kan wasu bayanan sirri da suka gabata da ke nuna yadda wasu kungiyoyin ta'addanci a afirka suka yi ta kasaita tare da faɗaɗa burinsu ta yadda wasunsu suka mai da hankali kan afirka ta yamma sojojin yammacin duniya da na ƙasa da ƙasa da kuma na afirka da ke wurin sun kasa cimma buri a cewar janar steven downsell kwamandan sojojin amurka da ke yaƙi a afirka a bayaninsa ga 'yan majalisar dokokin amurka kan halin da ake ciki a afirka ta yamma wata babbar jama'iyyar adawa a ƙasar mozambique ta yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta ƙaddamar da yaƙi a arewacin ƙasar inda aka kwashe shekara da shekaru ana ta tawaye mai nasaba da tsatsauran ra'ayi davis samingo shugaban jama'iyyar mdm ta wato ta uku a girma a ƙasar ya ce ɗaukar mataki irin haka zai ankarar da ƙasashen duniya su taimaka ma gwamnatin mozambique a ta da ƙungiyoyi masu tsoron ra'ayi a lardin cabo delgado tun a shekarar 2017 lardin na cabo delgado mai rinjayen musulmi ya shiga fama da hare-haren ƙungiyoyi masu tsoron ra'ayi waɗanda wasansu ke da alaƙa da ƙungiyar isis labaran duniya kenan ku saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc nasarar da ya biyo bayan kiran da manyan sarakunan jihar nema suka yi to sai a gafarce mu idan muka leƙa jihar adamawa kuwa an fara samun nasarar wasu masu garkuwa da mutane sun fara tuba tare da shan alwashin taimakawa jami'an tsaro wajen kamo tsaffin abokan aikinsu ibrahim abdulaziz gare ka nasarar da. ya biyo bayan kiran da manyan sarakunan jihar nema suka yi tare da haɗin gwiwar ƙungiyar fulani irin su mete allah na cewa za a gudanar da addu'o'in tsina wato fulako ga duni bafulaci da ke da hannu ayyukan garkuwa da jama'a da ma ake nuna manema labarai wasu da aka kama da kuma wasu da suka tuba a rundunar 'yan sandan jihar rundunar 'yan sandan ta ce ma za ta ci gaba da haɗa kai da ƙungiyoyin da ke neman ci gaba to wai ko me waɗanda suka tuba ke cewa ga ta bakin ɗaya daga cikin waɗanda aka yi wankan tuba. Ta kama shan mun ga wadda za mu yi garkuwa mu samu kuɗi mu yi mu samu kuɗi kuma yanda yanda na faɗa ma ɗin nan muna gani muna samun su a banza kuma a banza suke wuce mu. Kiran da na ke musu wanda ya yarda ya ji wanda ya san na aiki da shi ya ji kiran da zan mishi sawarin da zan bashi ya kawo kanshi in bai kawo kanshi ba kuma kawo shi wanda na sani domin muna nan ungiyar mu yatti Allah yanzu mun shiga muna nan cikin ta yanzu da wanda muka sani da wanda bamu sani ba ma sai mun kama wanda ya san shi shi kuma sai mun hada kai mun je mun kawo su CP Audu Madaki da ke ma zama kwamishinan yan sannan jihar adamawa ya ko na wasu nasarorin da suke samu a yanzu muka bi sawansu a hankali hankali muna ta reading yawancin areas nasu kuma muka zo muka blocking hanyar samun abinci su a can uh, duwatsun da suke boya idan muka cewa lalle lalle su repenting complete da zai mun approach sai government mace to wannan yaran fa gabar da suke amma yanzu sun repenting kuma ya kamata a nemi musu abin hannu wanda taimaka rayuwarsu. Shi ko shugaban kungiyar Miyetti Allah Alhaji Jawoji Isa ya ce za su ci gaba ne da ba da haɗin kai. Mu shugabanni na Mietel na jihar Adamawa mun zanna da zakitin namu mun duba ya kamata mu haɗa kai da security na Adama don mu kawo Adama zaman lafiya. Koma da menene fatin talaka shine Allah sa kulliya take biyan kuɗin sabulu. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahim Abdulaziz. Ƙungiyar da ke fafutukar samar da tsaro da kyakkyawan shugabanci da kuma wasu 'yan gudun hijirar da 'yan bindiga suka raba da mahallansu a jihar Katsina sun yi gangami a gaban masaukin gwamnan jihar a birnin Abuja ga Hassan Mai na kaina da karin bayani. shugaban kungiyar abdullahi aliyu katsina ya yi bayanin makasudin wannan gangami nasu to wannan taro namu mun haɗu a nan wajejen tare da mutane da suka zo daga bangarori daban-daban na jihar katsina musamman inda wannan annobar rashin zaman lafiya ta addaba domin mu kawo korafe mu ma gwamnatin jihar katsina saboda ta ɗauki matakai wasu sababbin matakai gwamnatin jiha ya kamata abin da ya kamata yi musamman idan muka kalli abin da yake faruwa yanzu a jihar borno inda gwamna zulum ya tashi daga najeriya ya je har kamaru ya nemo sama da 'yan sa kai ko vigilante 300 domin su taimaka ma sojoji da 'yan 'yan sanda wajen kawo ƙarshen wannan matsaloli amma abin takaici jiha ta cika katsina sai aka rushe 'yan banga da ake da su kuma yanzu wata tara. su ma wasu daga cikin waɗanda wannan tarzoma na 'yan bindiga ya raba da gidajensu daga wasu sassan jihar ta katsina sun yi korafi dangane da wannan rashin tsaro da jihar ke fama da shi a halin yanzu da farko ga sama'ila musa Ƙorafinmu yanzu shine akwai mutanen da sun bar gidajensu wasu shekara wasu sama da shekara gaskiya wasu sun rasa dabbobinsu wasu sun rasa gurin noma ya kamata wato gwamnati ta kira duk wanda yake da ruwa a tsaki a harkar tsaro su zo su zauna su kawo laftin solution game da wannan rashin tsaro da muke da shi sunan na yusuf dan koko kafin ta safa da local government ni ina yankin zakka daga bakin tun daga bakin zakka abin da ya zo kore ya shigo ya zo marina ya haura je illela ya rugu ya zaga ya koma hata eh, daurawa daga nan har ka kai kasai gaba ɗaya mutanen gurin da ke wurin nan yanzu ba wanda ke iya zuwa kowace irin matsala same shi sai da gonar shi. Domin jin martanin gwamnatin jihar Katsina na tuntuɓi mai baiwa gwamnan jihar shawara kan sha'anin tsaro Alhaji Ibrahim Katsina. Da mun zaman lafiya shi muke nema kuma in Allah da nan muka sa gaba. Magana yan sa kai za ka mafi yawanci ba su da tsarin na da ya kisa rules of engagement mu yanzu vigilance muke so mu introduce na community policy. Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla a gaida Hassan mai na kaina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. baki mai yanka wuya. Daga ƙarshe dai gwamnatin jihar Kano ta cire sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu. Manazarta sun ce dama ai arena. assalamu alaikum. Sarkin Kano ya nuna rashin biyayya ga bin dokoki wadda ake bayarwa daga ofis ɗin mai girma gwamna da kuma sauran hukumomi wadda ya kamata a ce ana bin waɗannan dokoki da suka bayar. Babban labarin da ya soma tambari a farkon makon nan a Najeriya musamman arewa kenan. na cire sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu daga karagar mulki da gwamnatin jihar kano ta yi tare da maye gurbinsa da aminu ado bayero idan za a tuna masu fashin baki sun sha bayyana takaddama tsakanin sarkin da gwamnan jihar abdullahi umar ganduje a zaman tsagoron siyasa ne kawai da ta soma bayyana a fili tun daga lokacin shirye-shiryen zaben shekara ta 2019 Dr. Tukur Abdulkadir malami ne a jami'ar jihar Kaduna kuma mai fashin baki a kan lamuran siyasa ya ce ai dama arina kuma tarihi ne ya maimaita kansa. Ba abin mamaki ba ne ba kusan tarihi ne ke maimaita shi kuma manoniya ne ga irin kwamata na siyasa da kuma shugabanci da ke da rashin shugabanci na gari da ke adabar arewacin Najeriya. musamman yankunan da kabilun hausa da fulani suka fi rinjaye a ciki saboda haka wannan kusan za a ce dama karshen tuka ce an kawo karshen shirin da a kowane bangare ya dinga yi ne har da cin wata manufa kuma yana jin kila manufar da suke so a ɗaya bangaren cimma sun cimma me ɗaya ɓangaren kuma zai yi baya ga wannan to wannan wani al'amari ne da lokaci ne kawai zai zai tabbatar yawa idan ba manta ba masarautar kano ko a shekarun baya lokacin da yamma ba mu a haife mu ba an taɓa ainihin tsige mai martaba sarkin kano a samamadu sunusi a misali a ta jihar kano kenan sannan kuma a cikin arewacin najeriya ana akwai abubuwa da yawa da ake yi wanda yake ya shafi ainihin uh, ruguza tsari da martabar masarauta tun lokacin mulkin soja in ba manta ba lokacin marigayi shugaban kasa janar sani abacha an yi wannan an sauke babban sarki ma a lokacin sarkin musulmi gaba daya ainihin marigayi alhaji bayan da su an cire shi kuma a jamhuriyar nan ta hudu akwai lokacin da gwamnan jihar uh, kebbi ya tsige sarkin gwandu a wannan lokaci a almustapha haruna jakolo shin me za a iya cewa yanzu kenan zai iya biyo baya na wannan mataki na kano eh wannan zai kara dama dan abin da ya rage na martabar da waɗannan gidajen masarautu suke da shi zai kara lalacewa zai kara cewa domin mutane da yawa suna nuna ainihin kaicensu a irin yadda shugabannin kasa tun daga kan shugaban kasa muhammadu buhari da kuma ainihin masu sauran masu faɗa aji a ƙasar nan suka kasa sa baki tsoma bakin su wajen kawo mafita a cikin wannan al'amari dama da yawa jama'a miliyoyin mutane suna nuna kaitansu da irin rashin shugabanci kyakkyawa da ake da shi a arewaci ko ta bangaren siyasa ko ta bangaren addini da bangarori na hanyoyi da aka san arewa da shi daga cikin dalilan da gwamnatin jihar kano ta bayar na daukar wannan mataki shine saboda a inganta ko kuma a kare darajar ita masarautar kano ina ganin cewa zai wahala jama'an najeriya da su da cewa gwamnatin kano tana yi ne domin ta kare muradun da aka san kano da shi saboda haka ina ganin cewa in mu manta ba bayan da Allah ya sa shi gwamnan jihar Kano ya samu nasara ai a gidan gwamnati an ga yadda aka dinga rusa hotunansa da kuma sauran wasu yankuna da kuma irin maganganu da magoya bayan gwamnan gwamnati ke ta yi na nuna cewa tabbas ko ba jima ko ba daɗe sai sun cire shi su illa dai dama ko mun ko mun so martaba gidajen sarautu ƙara lalacewa suke yi sakamakon kwaɗayi da rashin martaba junansu da suke yi wala Allah za mu iya cewa ƙila shi a iya cewa yana zaƙalƙale wato amma dai yana ɗaya daga cikin waɗanda in aka kalle su aka kalli kuma irin yanayin yadda suke gudanar da shugabancinsu musamman a abin da ya shafi harkar ta ilimi da kuma zamantakewa Yawa za a ce yana kusan fidda wasu yankuna na arewan kunya sakamakon yadda wasu daga cikin su ba sa iya cewa komai. To sai dai kamar yadda Dr. Tukur ya faɗa. An daɗe ana korafin cewa manyan ƙasar musamman shugaba Muhammadu Buhari sun yi shiru su ba tare da sanya baki domin daƙile wannan takaddama ba tun tana 'yar ƙarama. Tsohon shugaban Najeriya na mulkin soji General Abdulsalami Abubakar ya taɓa jagorantar wani kwamitin sulhu da ya yi yunkurin sasanta sarkin da gwamnan na kano kafin hamshakin attajiri aliko dangote general abdulsalami na ganin da manya sun sa baki da lamarin bai kai haka ba Allah Ubangiji ya ga mun iyakacin ƙoƙarinmu. Mun zauna da gwamna, mun zauna da sarki, mun zauna da gwamna tare da sarki, mun ba su shawarwari abinda mu muka ga ya kamata a yi kuma a ƙarshe muka bar shi gwamna da sarki su kaɗai suka zauna suka tattauna bayan da muka gama aikin wannan kwamiti kuma mun ga alama hanya watakila za a samu daidaituwa amma ga abin da ya faru a ƙarshe. To ana ganin cewar a rashin sa baki na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana daga cin abin da ya ƙara sa abin nan ya damalmale. To, wannan ni ba zan kamar yadda an ce ban sani ko ya sa baki ko bai sa baki ba. Amma dai ga alama tun da ya an shi wannan report namu kuma in ya sa baki zan yi mamaki bayan ya sa baki mu kai inda wannan abu ya faru. To, amma ka san komin sa baki komin shawarar da aka bayar abin da Allah ya kaddara babu mai canza shi. Koma dai menene? Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya ce ya rungumi kaddara a jawabin da ya yi ta kafafen sada zumunta na intanet wanda kuma shi ne karon farko da ya yi magana tun somawar wannan cece can. Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara an naɗa ni sarkin Kano ranar takwas ga watan Jun shekara ta hudu ya raya ni a cikin rayuwa da lafiya shekara kusan shida akan wannan gado da wannan gado namu mai albarka. a yau ubangiji subhanu subhanahu wata'ala wanda ya ba da sarauta ya kaddara ya karba ko da yaushe muna faɗa cewa sarauta ajali ne da ita kwanakin da allah ya rubuta a kan gado ƙayyadaddu ne idan ranakun nan sun zo ko ana so ko ba a so sai an tafi saboda haka mu mun karbi dukkanin abin da allah ya yi mun yadda mun gode mun yi farin ciki kuma mun san shine alkhairi a gare mu to amma da alama tsugunne bata kare ba tukunna domin kuwa lauyoyin tsohon sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu sun sha alwashin kalubalantar baki ɗaya tsarin na fitar da sarkin babban lauya abubakar balarabe mahmud shine jagoran lauyoyin sarkin da aka cire sashe na doka da eh, aka bada sun da aka amfani da shi don cire shi mun duba wannan sashe muna ganin eh, fahimtar matalauri cewa ba bi ka'idoji da wannan sashe na da ba to a ce muna ganin wannan abu ne kawai da gwamnati zartar eh, ba tare da bin ka'ida na doka ba ko ba tare da kiyaye hakkinsa eh, na dan adam ba wanda lalle tsarin mulki ya bashi dama kafin a wuce da wani abu gare da shi game da shi dole a ba shi dama ya kare kansa to nan ba a yi ba a dokance muna ganin wannan tuba sarki bai yiwu ba a bisa doka amma hakkin gabatar da wani kalubalanta a kotu wannan ya rata a wuyan sarki kuma yanzu haka da babu wani umarni a rubuce ko ta sanarwa mai ɗau wani mataki akan wannan ba saboda haka babu wani abu da muka shirya yanzu da zami magana ta biyu ta kai shi wani gu ba tare da sansa ba ba tare da yardarsa ba to wannan ya ba mu umarni cewa lallai mu kira hukumomin ƙasa su sake shi kuma ya koma wajen iyalinsa su zauna eh, tare ba tare da wani jinkiri ba kuma mun ba da wannan sanarwa cewa lallai in har zuwa wayewar gari ba a sake shi ba to za mu gabatar da kara gaban kotun eh, tarayya babu wani hujja babu wani hurumi da za a yi wannan kuma akwai shari'a da aka yi a babban kotun najeriya wanda ta kalubalanci gwamnati kuma ta yi suka kan wannan eh, irin wato wani abu da ake yi wato a kes na cire sarkin gwandu almustapha jikolo. A nan za mu dasa aya a cikin shirin, sai kuma mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Zainab Babaji. Cuba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. To ga labaran amma takaitattu. Kamfanonin inshorar lafiya a Amurka za su rika daukar nauyin gwajin cutar corona. Shugaban Amurka Donald Trump ya gana da shugabannin 'yan majalisar dokokin Amurka don duba yadda za a taimaka ma waɗanda suka yi asara saboda cutar coronar. A ƙasar Kamaru an shiga zaman ɗarɗar a garuruwa da kuma ƙauyuka masu amfani da harshen Ingilishi ko Faransanci waɗanda ke makwabtaka da masu amfani da Ingilishin. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya yi matuƙar galaba kan Sanatan Vermont Bernie Sanders jiya talata a zaben zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat a wasu jihohi uku zuwa yanzu ciki har da muhimmiyar jihar nan ta michigan da ke yankin tsakiyar ƙasar biden wanda ke takarar zama shugaban ƙasa a karo na uku cikin tsawon shekaru talatin ya daɗa cillawa gaba a takarar zama wanda zai kalubalanci shugaba donald trump to kafin mu yi salama da kuma muna mika sakon ta'aziyya ga mai martaba sarkin gumal aji Ahmed Muhammad Sani da iyalan Ayuba Muhammad Sani sarkin kudu na gumel da kuma iyalan Alhaji Idris Muhammad Matawallan gumel. Waɗanda Allah yi wa rasuwa ranar Asabar Allah ya ji kansu ya kuma gafarta musu ya kuma baiwa iyalai hakurin jure rashi. Haka kuma muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan Malam Sa'idu Tudun Wada wanda Allah ya rasuwa jiya talata a garin Tudun Wadan ɗan Kadai. kuma wane ga marigayi Umar Sa'id ta danwada Allah ji kansa kuma gafarta masa. Masu sauraro a nan maka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Kamar kullum za a iya zira shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahausa.com da kuma ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Chibahiro ne wanda ya ba da umarnin shirin dama injiniyan mu na yau Carl Sterling. Ni sarfi hashin gumal da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe takwas na safiyar nan. Salamu alaikum. Afrique. Le monde aujourd'hui.